Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Kashin dankali. Babi na talatin da biyu. Dama tarko ce ko ka nemi wuta ko ka nemi aljanna. Don haka dole ne zuwa ƙarshen shekara mu raba gadon mu kaga kowa sai ya bi da tashi dukiyar ta farkin da ya zaɓa. A razane Alhaji Tasu'u ya ɗago ido ya dube shi, ya ɗauke kanshi tamkar bai gan shi ba. Ya ci gaba da cewa, na rantse maka da girman Allah idan ka sake tunkarar matata da mugun nufi gotu ce za ta raba mu. Sai na tona maka asiri yadda duniyar za ta yi maka kunci. Ba ummul da kaɗai ba, na yi alƙawarin kubutar da dukkanin 'yar da naga kana niyyar wulaƙanta wa rayuwa. matuƙar baka canza hali ba wallahi sai na zame maka matsala a cikin rayuwarka ga ƙololuwar mamakin abdul kuka alhaji tasu'u yake sosai abin da bai taɓa gani ba iyakar rayuwarsa alhajin ya samu sauyi lokaci ɗaya tsoron allah ne ya shige shi hakan ya haifar da ɗimbin kaicin rayuwar da ya aikata muryar shi ta yi sanyi matuƙa ba tare da yunƙurin tsare hawayen da ke kwarara a fuskar shi ba ya dubi ɗan uwansa na san ka tsane na abdulmalik Ka yi haƙuri, kai ɗan uwana ne, wanda ba zan iya musanya ka da wani ba. Duk mugun halinka na yi kuskure ne mai girma, sai dai a yau ina mai shaida maka na tuba da aikata abin da Allah ya hana. Na tsani zina tsana mafi girma, na yi maka alƙawarin barin ta da izinin Ubangijin al'arshi. Wallahi a yau Abdul na ji kunyar ka tamkar mahaifinmu. Na gode Allah da shiriyata ta zamo a hannunka, na bar kula ‘yar kowa da izinin Allah. zan kasance mai yaƙi da zina ka taya ni da addu'a ka kuma ɗora ido a kaina insha Allah za ka same ni mai cika alƙawari ka roƙar min afuwar matarka wallahi na amince har yarinya ce ƙaddara ce da rayuwar ko in kula ta sa ta cikin halin da ta tsinci kanta ba zan iya tunkarar ta ba na sani kai mai haƙuri ne kar ka fara riƙo daga kaina Maganar dukiya kuma, insha Allah ni zan jagoranci rabonta, dan lokaci yayi da ka kai mun zanin jagorancin kanka. Zan yi farin ciki da wannan, ko zuciyar rodi ce a kirjin za ka tausaya wa Alhaji Tasu'u, dan ganin yanayin da yake magana a cikin? Bare zuciya mai cike da tausayi irin ta Abdulmalik. ya amince da nadamar ɗan uwansa domin ya san halinsa baya faɗar abin da ba zai aikata ba amma dan ya ƙara gwada shi sai ya ɗauke kan shi ya ƙara tamke fuska Cikin damuwa Alhaji Tasu'u ya ce, Baka yarda da nadama ta ba Abdul, ka nemo alkur'ani za mu yi maka rantsuwa da shi, idan kuma baka haƙura ba ne, ya durƙusa kan gwiwoyinsa. A da sauri Abdul ya runguma ɗan uwansa yana faɗin na amince wallahi Allah ya yafe mana. Don kafin na zo nan Ummul kaira ta yafe maka, ita mai tsananin haƙurin ce ba ta riƙo. Cikin mintuna talatin sai ga 'yan uwan masu ƙaunar junansu suna hira har da dariya. Ya jimama labarin Malam Abubakar. Ƙarshe cewa ya yi, tashi mu je gida in kimtsa ka kai ni na yi masa barka da arziki. Alhaji Tasi'u ya yi wa Malam Abubakar fasfot ya ce tare da shi za a yi tafiyar. Ranar Litinin suka ɗaga a ƙasar Saudiyya haihuwa mai rana, abinda Malam Abubakar yake rayawa a ransa kenan. Lokacin da ya gan shi a gaban Ka'aba, ya yi kukan farin ciki tare da yi wa Ubangiji godiya. Hotel ɗin darar Tauhid a nan suka yi masauki. Dawafin farko ya yi shi ne ga bayan Allah da suke tsare a hannun azzalumai. Allah ya kufutar da su. tare da roƙon Allah kar ya matsafa da dukkanin masu hannu a cikin al'amarin, sannan ya nemi kariyar Allah ga dukkanin musulmi ga sharrin matsafa. Ya yi wa Abdulmalik da dukkanin zuri'ar Alhaji Habu Maliya addu'a, sannan ya yi wa kansa da iyalinsa, ya roƙar wa matarsa gafara da rahamar Ubangiji. Alhaji Tasu'u wanda har da shi aka yi tafiya, suna tare da Malam Abubakar sun liƙe a masallacin harami suna kai kukansu ga Ubangiji. Ummul Kaida da ta yi matuƙar farin cikin ganin Hajiya ta karɓe hidimar daga hannun kowa. Kwanan su uku aka sallame ta kai tsaye suka wuce suka yi umara. Ya rage saura kwana ɗaya su koma gida. A ɗakin su Ummul take nuna wa Hajiya kayan tsarabar da suka siyo ita da Abdul. Hajiya na taimawa. Zuwa can Abdul ya kalli Hajiya da murmushi ya ce, Hajiya, Umar kai rufe kunyar ki take ji. Hajiyar ta yi murmushi tare da cewa menene abin jin kunyar. Na yi na yi da ita mu fara siyan kayan jarirai ta ƙi wai kar ki gani. Wani irin annuri ne ya watsa a fuskar Hajiya. Ta ce, ka dai faɗi abin da kake son in sani na ji, kuma na yi farin ciki Allah ya bada masu albarka, Allah ya sauke ta lafiya. Babu kunya ya ce, amin Hajiya sai dai baki ce Allah ya sa takwarori za a yi miki ba 'yan biyu. wannan kuma ka kwantar da hankalinka kila sai kun yi biyu sau goma matuƙar ana gado tun da kun gada gaba da baya cikin dariya ya ce tab Ashirin kenan haji ai kuwa da goma za mu ba Ina, ina lokacin sai dai ku ba su na. Ummul Khairi da take a takure da maganar Abdul cewa ta yi, don Allah ka je ka kwanta dare fa yayi. Hajiya da Abdul dariya suka yi don fahimtar korar shi take yi, zamewa ya kwanta inda yake, tare da faɗin yau kam hira nake so Hajiya labaran da zaki bamu, ba dai a nan ɗakin ba, tashi ku je ɗakin ka. Wani kallo ya watsa wa Ummul Khairi ita kuwa ta bi shi da harara. Abin kamar wasa Abdul yana ce ya ƙi tafiya. Ba shiri Hajiya ta kora shi da Ummul Khairin don fahimtar alƙiblarsa. Hajiya kam suna fita ta kulle ƙofarta. Suna shiga ɗakin ɗakinsa wanda yake jikin na Hajiyar Khairu ta runguma Abdul tana faɗin. I miss you. Ya janye ta daga jikinsa yana faɗin ƙarya ne ni yanzu ai baki damu da ni ba. Da dai ce min kika yi kin yi misin ɗin Hajiya. Cikin dariya ta ƙara riƙo shi tana faɗin a nan ne kaɗai nake da damar kasancewa da Hajiya. Me zai hana ka bani wannan damar? Ki yaba min mai kairi kwana na nawa na bar wa hajiya ke gaskiya ka yi ƙoƙari ba ma kaɗan ba don wasu lokutan kasa bacci nake saboda kewarki shi yasa kwana biyu nake zuwa wajen su abba mu kwana muna ɗawafi na yi ta roƙon Allah ya ƙara miki suna ni ma addu'ar da na yi ta yi kenan ka san ni ƙaunarka a gare ni ita ce garkuwar rayuwata Na gode da samun wannan matsayi, ina roƙon Allah ya raya mu tare, ya kashe mu tare, ya kuma tashe mu tare cikin jannatul firdausi. Najeriya bayan kwana uku, Hajiyar Abdul ce ta kira Malam Abubakar a waya take tambayarsa, yaushe ‘ya'yana za su dawo? Dariya ya Hajiya ai sai dai mu raba, ai ka kwace min 'yan biyu kana ji Usaina ta ce min ba za ta dawo ba, tunda abbanta ya dawo sai dai a bani Aimana don wallahi bana jin daɗin rashin yaran. Ba komai Hajiya za a kawo Aimanan na gode. Bayan gama wayar tasu Malam Abubakar ya shiga tunanin. Shi kuwa mai hajiya za ta nema a hannun shi ya hana ta ai ta wuce wannan matsayi. A ranar ya koma bakin aikin don ya ce hutun ya isa. 'Yan sanda da zuwa kuma sun ragu, ya yi kewar wajen matuka. Ya tuno da Yunusa wanda ya samu cikakken bayanin abin da ya faru. Mahaifin shi ne ya ƙara jaddada masa yana kuka. Naira dubu hamsin ce ta hana shi fitowa Malam Abubakar. Wallahi ba ni da ita ba ni da hanyarta. Daina kuka Malam Murtala mu yi addu'a Allah ya hore yadda za a yi. Da sassan yar la'asar Abdulmalik ya zo wajen sa su Hassana ne suka raka shi wajen da yake gyaran duk da ya san wajen. Bai ji daɗin komawar tasa ba sai dai bai nuna ba. Sun gaisa cikin mutunta juna yake sanar da shi Hajiya ta ce na zo na ɗauko mata Aimana. Ni ma kuma dama ina so mu je wata anguwa Abba. Babu damuwa. Dama niyyata in kai da kaina da daddare amma tun da ka zo shi kenan mu karasa gidan. Sun soke Aimana tare da ba ta saƙon ta sanar da Hajiya za su dawo. Ƙofar wani katafaren supermarket suka tsaya rubuce a jikin ƙofar an rubuta Rahusa sto Sun zazzaga cikin kantin shakare yake da kaya. Malam Abubakar ya yaba, an sa komai a muhallinsa. Bayan sun gama zagayen suka shiga ofis ɗin manaja wanda babu kowa a ciki. Sun zauna Abdulmalik ya dubi Malam Abubakar ya ce, Abba wannan sabon guri ne na buɗe. Kasancewar na tuntuɓe ka akan maganar ko za ka koma jami'a don samun sakamako ka ce a'a. Kaga kenan babu sauran maganar aikin gwamnati. Wannan wajen mallakin ka ne Abba duniya da lahira na baka shi. Don Allah Abba ba na buƙatar kowa ya sani daga ɓangaren ka ni kuma daga nawa ɓangaren. Ummul kai da kaɗai zan sanarwa sai Hajiya su ma in ka amince. Wani kyakkyawan murmushi ne ya kufuce daga bakin Malam Abubakar. Ya kalli sirikinsa da ƙarin girmamawa ya ce, Na gode ƙwarai Abdulmalik, Allah ya ji kan mahaifinka, ya raba ka da mahaifiyarka lafiya, ya ba ku ɗaya ba. Ni yanzu burina a tawa ragowar rayuwar na ga amfanin ilimi. Matuƙa lokaci muna tsare na yi alƙawarin neman ilimin addini, in na kuɓuta, musamman tauhidi da hadisi. Ina so in Ubangiji ya ara min dama na asusu darul tauhidi ko darul hadisi. Na lura matuƙa mutanenmu muna da ƙarancin sani, musamman a tauhidi. Sannan ko ina da takardu ba zan yi aikin gwamnati ba. Nan ma na yi alƙawarin zan yi aiki da ƙarfina na na samu halali na Ina kwaɗayin in buɗe babban gareji na gyara don in samar wa da matasa aikin. In dama ta samu in buɗe wajen yin aikin katako don haka ina neman addu'arka. Amma wallahi ba zan karɓi wannan kyauta ba Abdul na gode Allah ya bar zumunci. Tamkar ya yi kuka haka Abdul ya ji a iya sanin da ya yi masa ya san magana ɗaya yake, baya biyu. Sanin haka ya sa shi tunanin ba zai taɓa karɓa ba, ya bayyana rashin jin daɗinsa. Malam Abubakar ya dinga ba shi haƙuri, kan babu yadda zai yi ya haƙura tare da ganin ƙarin kimar surukansa. Kuɗi a zamanin da ake bin haram tana gudun fanfalaƙi. Malam Abubakar ne tare da ‘yar uwarsa Maryama na ba dama kin goge, Duk wata damuwa da kika samu dalilin aure ina son ki ya dawo jikinki. Ki sani darajar ‘ya mace gidan mijinta ba zai yiwu in saka ki a gaba ina kallo ba. Dole ne ki yi aure. Maryam da wata irin faduwar gaba ta riske ta a ɗago idanu yi a razana ta kalle shi. Ya ɗaura fuska don kar ta ga wargi. Ya za ki yi aure damar da zan baki ki sanar da ni zaɓin ki. Ya tsare ta da ido. Cikin ina ta ce, Yaya ainihi, babu wanda nake kulawa don haka babu wani tsayayye. Ni ina da tsayayyen da ke son ki har kuma suka zo suka sanar da ni. Da farko akwai wani yaro mai kanti can bakin titi ma'awiya ya ce ya taba sanar da ke. Cikin firgici ta ce, Yaya ko auren fara fa bai yi ba, to haramun ne? Allah yaya yaba na son shi, to na rufe zancensa. Sai Alhaji Ayuba maƙocinmu. Cikin wata sabuwar kiɗimar ta ce, Allah yaya gidansa ko abincin kirki babu. yaran shi babu satarar arziki murmushi yayi tunda shi baƙin sa kike ba ai da sauki ki Maryam ita rayuwar aure da kike gani ibada ce kar ki sa wa ranki sai kin ji daɗi domin ba dan mu ji daɗi Allah ya halicce mu ba ubangiji ya halicce mu ne domin mu bauta masa sannan akwai hadisin da yace an lullube hanyar wuta da abubuwan sha'awa na jin daɗi ita kuwa hanyar aljanna an lullube ta da abubuwan kyama Kin ga kenan haƙuri ne hanyar aljanna da juriya, ki je ki nemi aljannar ki a ɗakin ki. Rashin sana'a shi yake kawo ƙananan ƙorafi a zaman aure, ni na alƙawarin samar miki sana'ar cikin gida. Ki mutunta kanki tare da kishin kanki, aure hudu na biyar zaki. ki Allah ki yi fatan daga ɗakin ki sai kushewar ki. in kin amince zan turo Alhaji Ayuba ku daidaita ke zaki nisar da shi dalilin ki na kin ki tun farko ki nemi ya canza wasu abubuwan na gidan shiru dogon lokaci anti Mary na nazarin maganganun dan uwanta ta fuskanci dan uwanta yana son Alhaji Ayuba ita ma ba ta halin halinsa take ki shikenan yaya yazo sai mu fuskanci juna in mun daidaita shikenan shikenan Maryam zan turo shi Allah ya daidaita tsakaninku Alhaji Ayuba cikin matsanancin farin ciki ya kalli Anti Mary da yake ji tamkar ya haɗiye ta don ƙauna. Maryam menene sharaɗinki da kike tunanin ba zan ɗauka ba? Wallahi zan ɗauka komai tsaurinsa. Ta gyara zamanta tare da juyar da kanta gefe da tunanin ya amincewa, ita ma ta botsare. Ni fa gaskiya Alhaji ba zan iya rayuwa babu abinci mai kyau ba. Na sha shiga gidanka ga ana tuƙa tuwo da rana. Haka da safe babu abin karin kumallo mai kyau. Kana da dukiyar maƙotanka ma za su ji daɗi. Amma ko cikin gidanka ba su wadata yadda ya kamata ba. Ko yayana da yake talaka Allah abin da muke ci ba a ci a gidanka. Hakan ne ya hana ni amincewa tun farko, yanzu ma kuma ba amincewa zan yi ba, tunda kai ma ba canzawa za ka yi ba. Injiwa, wallahi Maryam na yi miki alƙawarin tun kafin ki shigo za ki ga canji, kuma albashir ɗin da zan yi miki da zarar an ɗaura aure zan baki jari. To ma hi saurare.